Ganin yadda ƙura ta lafa sosai a wurare da dama na yankin tafkin Chadi ya sa gwamnatocin ƙasashen da rikicin Boko Haram ya shafa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai wato OCHA suka buƙaci tallafin masu hannu da shuni domin farfaɗo da harkokin yau da kullum mafarin bullo da wannan shiri a shekarar 2017. saboda haka taron na ya mai ke farawa da yin waiwaye in ji ministan ayyukan jin kan nijar alhaji lawan magashi wancan taro na biyu da aka yi sun hada dukiya da kayan aiki sun kai wannan karkara ta basankin lakca da kasar kamaru chad nigeria da nijar ne yau muka waye gari muka ce tunda allah ya sa wannan guri kura ta dan laba kaɗan kamata ya a taimaka ma mutanen karkara su koma kan tattalin arzikinsu da suka sani noma kiwo kamun kihi da sauran shi jihohin yobe da borno da adamawa ne yankunan da suka ɗanɗani kudar matsalolin boko haram a najeriya inda garuruwa da dama suka watse sanadiyar wannan masifa mataimakin gwamnan yobe idi barde shine ke wakiltar jihar ta yobe a wannan haduwa ka samu nawa da mutum shekara kusan 100 ko 200 zanne fitina zo tasar masa a ce gari lokar gaban gaba ɗaya an kona kuma da kuma abin da gwamnati duk gaba ɗaya an kona abin da su kansa talaka shi an kona da duk abin da ka kasan da babu kaga wannan kalubale wanda dole kai a zaman kana shugaba ya damun ka ya za ka daddago da rayuwar al'umma su kuma daidai da kamata makwabtakar kudda kudda jihohin arewa maso gabasin najeriya ta yi sanadin yaduwar rikicin boko haram zuwa jihar difa a nan nijar inda dubun dubatar mutane suka tsinci kansu cikin yanayin ukuba wakilin sarkin boso abba gana wakil ya zo da shawarwarin da yake fatan ganin taron ya yi la'akari da su idan ka ba ma matasa abin su za su je su komo aikinsu na da to wannan boko haram kin ba za su zo su yaudare su ba idan an duba sha'anin kuma maida mutane jama'a garurukansu kawai kara zube ne ana kaiwa kuma har yanzu dai akwai waɗansu abubuwan da yake ba su tsoro mutum ba za a yi a kai su ba gidajensu babu wurin kwana mana kirki babu makaranta ba kuma likita ba kuma wajajen da za su yi kama kifinsu da nomansu. da yake wani bangare na wannan zama zai mai da hankali wajen tattara kudaden ɗorewar ayyukan da aka sa gaba tuni wasu kasashe da kungiyoyin kasa da kasa suka yi alkawula in kun lura wanda ya fara magana eh, ta jamus ta ta ce shekarar bana 2023 za su ba da miliyan 100 na euro taimakon da za su bada wannan na union european shi ma da ya tashi ya ce suna da wani babban asusu wata babban gidauniya mai kumshe da miliyar guda da miliyan 100 na euro su ma suka ce wannan bana daga bana za su kama kan yadda za a gina karkara. A cewar hukumar raya tafkin Chadi 'yan Najeriya sama da miliyan guda da dubu ɗari tara ne suka arce daga matsugunansu yayin da abin ya shafi wasu mutane dubu ɗari hudu da talatin da shida a Kamaru sannan a Chadi mutane dubu ɗari uku da goma sha biyu da 'yan kane suka hijira kamar yadda a Nijar abin ya tilasta wa mutane dubu ɗari biyu da ishirin da tara da 'yan ficewa daga matsugunansu a wani lokacin da ake fama da matsalolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger